na da shekara 1438 daidai da biyar ga watan nadamba shekarar miladiya ta da goma sha 2016 wannan shine kasar na saba'in da 78 daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usirat al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahil wallafar sheikh islam ahmad ibn abd al abdulsalam ibn abd salam ibn taymiyyah allah ubangiji ya gafarta mashi. littafin iktida usratul mustaqim yana karantar da mu ne aqidan musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana karantar da mu karkashin ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi masu inganci da fassarar magabata yadda ya kamata yana karantar da mu yadda ya kamata mu mu'amala da aƙida da tafarki da tsarin rayuwar kafirai Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi yana tattauna mana game da ainihin wato yadda al'amari yake dangane da ranaku waɗanda ake baiwa alfarma a inda ya kasa mana su zuwa gida uku akwai ranaku waɗanda shari'a ta kawo aikin yi ta kawo wato cewa a aikata abin alkhairi a ciki wanda yake akwai shari'a lafiyayya da ta ce a yi buki a ciki akwai nau'i na biyu su ne ranakun da wani abu ya faru wanda bisa ɗabi'a da al'ada ta iya yiwuwa ya zama dalilin yin biki a cikin wannan rana amma shari'a ba ta zo da haka ba nau'i na uku shi ne wanda kwata-kwata rana ce da babu wani abu da ya taɓa faruwa a cikinta wanda yi kama da a ce bari a yi aiki a ciki to wannan nau'i na uku ɗin shi ne. muka ji bayanai a kansu waɗannan nauyi guda uku za mu tashi a inda yake cewa annau salis ma huwa mu'azzamun fi shari'a akwai ranaku waɗanda suke suna da ana girmama su a cikin shari'ar Allah ka yau mai ashura kamar ranar ashura wa yau arafa da ranar arafa wa yau mai la'id da ranar karama da babbar sallah wal ashirin awakhir min shahri ramadana da kwanaki goma na ƙarshen ramadan wal asharul uwal min zulhijja da kwanaki goma na farkon zulhijja wa lailatul juma'a wa yaumiha da daren juma'a da wunin juma'a wal asharul uwal da kwanaki goma min al muharram na farkon watan al muharram wa nahwu zalika min al awqati al fadila da ire-iren waɗannan daga cikin lokuta masu falala <clears throat> fa hada darbu irin waɗannan kwanakin kad Hadisu fihi ma ya'taqidu anna lahu fadila wani abu na iya faruwa wanda zai sa a kudurta cewa rana tana da falala wa tawabi'i zalika tana kuma da abubuwan da ke biyo bayan falala na girmamawa da yin biki da baiwa ranar muhimmanci na musamman ma yasiru munkaran yunha anhu karkashin haka har akai ga aikata abin da yake munkari ne wanda shari'a ta yi hani akai duk da ranaka da falala tabbatacciya a shari'a amma mutane suna aikata wasu abubuwa a cikin wannan ranaku waɗanda ke biyo bayan kasantuwar ranar na da falala har ta kai ga mutane sun zake suna aikata abin da yake abin kyama ne a shar'anci to don haka sai a hana aikata ire-iren waɗannan abubuwa misli ma ahdasa ba'adu ahlil ahwa siyo mai ashura yace kamar yadda aka samu wasu yan son zuciya yan bid'a mabiya san rai suka kirkiro bid'o'i a ranar ashura min at kamar bid'ar jiyar da kai a kishan ruwa wata hazzun da bid'ar kirkirar bakin ciki bakin ciki na ƙarya shine ta takalluful huzn wata takalluful atash ma'ana wani abu bai faru keke da keke da zai sa kai bakin ciki ba sai ka keke bakin ciki ka ce wai kana tunawa da wani tsohon bakin ciki ga ruwa ya kamata ka sha ka ji daɗi sai ka ce wai ba za ka sha ba saboda kana cikin damuwa da alhini wata jamwa da kuma tarurruka tarurruka muzahara zanga-zanga taro a nan taro a can a kwana ana kuka a kwana ana yankan jiki ana ainihin tsinuwa da makamantarsu وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم da abubuwa ne na kirkirar bid'a daban-daban waɗanda Allah Ubangiji maɗaukin sarki bai shar'anta su ba hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo su a cikin shari'ar da Allah ya yi koshi da ita ba wala ahadun min salaf babu kuma wani daga cikin magabata da ya aikata haka wala min ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikata haka ba wala min ghairi ko kuma wani wanda ba daga cikin su ba ma'ana inda zai zama addini saboda an kashe Husaini ranar Ashura shekara ta 61 Allah ya gafarta mushi, Allah ya kara mushi yadda da aminci to da ta 62 ta zagayo daga lokaci ya kamata a fara a lokacin kuma akwai ragowar sahabbai akwai ragowar ahalin baiti daga ciki har da waɗanda suka shaida abin da idan su su zainul abidina da su ne ya kamata shekara na zagayewa ranar sai su fara wannan bikin amma ba su yi haka ba shekara goma ashirin ba a yi haka ba shekara hamsin ba a yi haka ba sai bayan shuɗewar lokaci zamani mai tsawo da 'yan bid'a suka samu ainihin tafarki da mulki suka samu yaɗuwa al'amura suka lalace akan ainihin wato A cikin rayuwar musulmai sannan aka fara waɗannan abubuwa da haka ba addinin Allah bane la min ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la min ghairi lakin lamma akrama Allah fihi sibta rabi yayin da Allah ubangiji ya girmama sibtu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen ya ta mace shi ake ce musibtu Allah ya mishi karama da daukaka a wannan rana shine kashe shi da aka yi bisa zalunci muna fata Allah ya bashi darajar shahidi da ɗaukaka, kamar da Ibn al yake faɗa ne a cikin littafin ainihin wato a wabil yake bayani akan daukakar da sahabbai din nan suka samu as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yace waɗannan sun riga sun shiga gaba hatta da ƴaƴansu da aka haifa a cikin musulunci suka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai darajar waɗannan ba da kaga a isu su sahabbai ma sai ga manzo Allah yana cewa wa yake zagan min sahabi ya gaya ma Khalid dan Walid saboda yayi yayi ma Abdurrahman dan Auf bakan magana sahabbai ne isu isu amma saboda waɗancan sun riga sun shiga gaba babu yadda da aka kawo su sai mun kai nake cewa to daga cikin na baya bayan waɗanda Allah ya yi nufin ya ɗaukaka su su kai matsayin waɗancan sai ya azurta su da shahada sai a kashe su bisa zalunci haka aka yi ma Hassan haka aka yi ma Husaini haka aka yi ma ainihin irin su abdullahi ɗan zubair ga makamantansu duk sai aka kashe su bisa zalunci to wannan zubar jinin su da aka yi musu na zalunci sai ya ɗauka darajar sai su kamo waɗancan amma ba ka ba za su kai su isu isu kenan balantana wani na baya ina fata mun gane wannan jama'a da aka ɗaukaka ce ga jika man Allah sallallahu salama, muna faɗan wani alhalin ba muna cewa ba ma jin daɗin kisan da aka mushi zalunci ne zaman manzo ma ya ji takaicin wannan kisa a cikin hadisin da al hakim ya fitar da shi da ainihin al-imamul baihaqi a cikin littafin la'ilin nubuwa ummul fadli uwar abdullahi dan abbas kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta wata rana sai ta ce mishi ya manzo Allah nayi mafarki amma mafarkin ya bani tsoro yace menene mafarkin ta ce na ga wata tsokan nama ne ta fito daga jikinka ta fado akan cinyata sai ce mata ai alheri kika gani fatima ce za ta haifi wani ɗa sai ya taso a hannunki shi ne ma'ana mafarkin to sai aka yi zama husaini ita take renon shi na fata mun gane wannan jama'a ta ce to wata rana tana rike da husainin radiyallahu anhu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo ɗakinta. da zai fita ta ce ina ɗaga ido na kalle shi sai na ga yana hawaye hawaye na zardu a idansa sai ta ce mishi ya manzan Allah bi abi anta wa ummi kukan me kake yi ya ce mala'ika jibril ne ya kawo mana labarin cewa inna ummati taktul ibni haza al'ummata za su kashe mini wannan ɗan ta ce hazal ibnu ta nuna shi ya ce mata eh hazal ibnu wannan ɗan to ga abin da ya sa manzo Allah sallallahu ya kuka da idansa kukan takaici da bakin ciki amma kaddara ta riga fata babu yadda za a canza ko abin bakin ciki ne ga dukkan musulmi amma shi annabi din alaihi salam bai sunnanta mana sabunta bakin ciki da shekara ba ina fata mun fahimci wannan jama'a haka kuma abin ya faru kaga manzo Allah yace inna ummati al-umma ta yace taqtulu bi mihala babu shakka wanda suka kashe Husaini zalunci suka yi mugun alkaba'i suka yi shi kuma Allah ya riga ya kaddara mishi wannan abu sai ya faru saboda babu yadda ba a yi ba a hana shi yake yake yake hazuwa dukkanin masoya da masu ƙaunar shi daga cikin sahabbai da ahlul baiti abdullahi dan umar har sa waye aka bi shi ya kai zango uku da barin kasar makka aka bi shi aka je aka tarar da shi yaya da zango ya don allah ka dawo ya a ya riga ya azama sai ya rungume shi ya ce to ina maka ban kwana ina maka ban kwana ta ƙarshe so wannan abu da ya faru muqaddari ne allah haka ya kaddara shi ya faru Allah kuma ya sanya wato abin nan tabi'a wato consequence na jinin shi a hannun waɗannan mutanen iraki da suka gayyace shi da su da sarakunan iraki da suka dawo suka yi alliance suka kashe shi ba sabbin suka kashe shi ba ba mutanen maka suka kashe shi ba ba 'ya'yan ansaru suka kashe shi ba 'ya'yan da 'yan shi'a din na iraki su suka kashe shi dan me za zo kuma ana zagin wasu wanda ba su je ba su gani ba wasu ma sai shekara ashirin talatin da mutuwa sanda abin ya faru in fact a sanda wannan abu ya faru shekara sun da daya mafi yawan sabon da ya shiga a suke tsinewa yanzu ba sa duniya mafi yawan su abubakar baya duniya umar usman sayyidina muawiya abu sufiyana dukkan waɗannan ba sa duniya dukkan waɗannan aisha hafsa dukkan waɗannan sun mutu a lokacin to wani irin zalunci ne wannan abin da za a ce ya faru bayan ka shure a ce kana da ainihin hannu a cikin shi baka ji ba baka gani ba baka san hawa baka san sauka ba Allah ya tsare mu sai yake cewa ai eh, ahadu sayyidi shababi ah sayyidan shababi aljanna jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya ne daga cikin matasa shugabannin yan aljanna shi da dan uwan shi Hassan kenan kamar da ya tabbata a cikin hadisin ainihin da al-Imam Tirmidhi ya fitar da isnadi sahihi wancan hadisi shi ma yana da ainihin isnadi ingantacce malam muhammad nasir bin albani ya inganta shi a cikin littafin asahiya ka karanta littafin dala'ilin nubuwa na ainihin al-imam da littafin al-mustadrak al ce wa qa'ifatin min ahli baitihi Allah ya ɗaukaka shi da shahada shi da wasu mutanen gidansa bi aidil fadara a hannun wasu mutanen banza fasikai allazina ahanahumullahu waɗanda su kuma Allah ya wulaƙanta su ya sanya ainihin jinin jika manzon Allah a hannunsu zunubin a hannunsu wa da hadhihi musibatan indal musulmina. wannan babu shakka jarabtawa ce da Allah yau musulmai yajibu an tutalaqqa bihi al-masa'ib an tutalaqqa bihi masaib min al-istirja'i wal al-mashaw wanda wajibi ne a fuskance ta da irin abin da ake fuskantar dukkanin masifu shine a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna min musibatina wa akhlifna khairan minha fa ahdatha ba'du ahli al-bid'i fi mithli hadha al-yawm khilafa ma amara Allah bihi inda al-masa'ib sai aka samu yan bid'a suka kirkiro abin da yake ya sabawa abinda annabi alaihi salatu wassalam ya shar'anta a yi lokacin ainihin wato musiba wa ila zalika min al-kadhibi suka ƙara ƙarerai a ciki suka dinga ƙirƙiro ƙarya cewa sama ta yi ruwan jini duk wani dutse man ɗaga shi a ranar jini kawai za a gani kaza kaza kaza kaza ƙarerai iri daban-daban suka akwai wata ƙarya ma da suke yi mai ban mamaki jama'a da ban takaici a cikin littafin su na ainihin babban malamin su kwaleni cewa wai lokacin da aka kashe Hussein sandaran shi zai fita da Allah ya ce mala'ika mai ansar rai je ka an so min ran wannan jika na manzo na sai ce gaskiya ni ba zan iya ba ina jin kunyan annabi Muhammadu bai na an so ran jika shi ki fara ka ji mai kebar sai Allah ya ce to bari in je da kaina su suna ganin wai karama sai Allah da kanshi ya zo ya anshira wannan irin dakikanci ne a cikin addinin shi'a shi sa ibn taymiya yake faɗa rightly cewa babu wawaye a cikin masu danganta kansu ga musulmai irin yan shi'a ga jahilci ga rashin hankali su dinga faɗan maganganu waɗanda ba sa auna me zai je ya kawo ba sa auna wacce amsa za a ba su ba sa auna wani irin ya za ta yi portrayal ɗinsu inda wannan kaga suna nuna kenan mala'iku suna sabawa Allah bayan Allah ya faɗi ƙarar cewa la ya asuna Allah ma amarahum wa fa'aluna ma yu'maru kuma da jikan da annabin wanne mu daraja wurin Allah mala'ikan bai zai bai ashiran annabin ba da kanshi ya bai ji kunya an san ran Muhammad manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai kunya an san ran jikan shi kuma shine jikan shi na farko da ya fara mutuwa ƴaƴan shi na jikin shi waɗanda suke suna gaba da jikoki suna kare jikoki a gado ko sun mutu surqayya da zainab da ibrahim waɗanda annabi ya kuka da hawaye shi da mutuwarsu ya aka yi duk wannan bata faru ba so you see abin babu mandiki a cikin shi babu hankali irin waɗannan ƙarirai su 'yan shi'a suke zubawa a cikin littafansu irin abin da suke yayatawa kenan a cikin mabiyansu domin dama ita shi'a tana yaɗuwa ne kawai inda jahilci yake da ta cewa amma duk inda ilimi yake da yaɗuwa ake yin karatu to sha Allahu shi'a ba ta iya yaɗuwa wannan wajen Allah ya tsare mu daga yaɗuwa irin wannan bala'i a cikin musulmi walwaki a cikin sahaba da kuma aukawa da sahabbai da zagi da cin mutunci albura'a'u waɗanda suke barrantattu min fitnatul husaini radiyallahu anhu sun barranta daga fitinar husaini Allah ya kara masa yadda sahabban da suke raye ma irin su anas sabulai dan umar ba su shiga cikin wannan fitina ba babu wani sahabi da yake da hannu a cikin wannan fitina ballantana kuma waɗanda suka mutu shi sa da 'yan shi'a da 'yan ɗarika zama sun haɗa akan zindiƙanci na ƙyama sahabbai ya kamata mu gane wannan da kyau 'yan shi'a kai tsaye suke zagin sahabbai 'yan ɗariƙa kuma a fakaice saboda suna goyon bayan 'yan shi'a akan wannan muguwar aƙida suna musu muhalafa suna musu ainihin alliance cewa sai ka ji zindikan 'yan ɗariƙa suna cewa wai ai su ba su ga aibin shi'a ba ba su ga aibin san jinin manzan Allah ba to in ka ce ana zagin sahabbai to ina hukuncin kuma wanda kashe sahabi Husaini ai sahabi ne aka kashe shi babu shakka sahabi ne aka kashe shi kuma kashe shi zalunci ne to amma waɗanda ake zagi su suka kashe shi su suka kashe shi wani irin zindikanci ne wannan addinin yan ɗarika da za a waye gari yan ɗarika yana cewa tun da dai wai shi ba a zagi shehunan shi ba kowa aka zaga ba komai shi za muka ga har Allah an zaga a cikin ɗarika yan ɗarika ba su damu ba an zagi Allah an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ina da an zagi sabai ma to sai mene abubuwan da ake faɗa akan waɗannan sahabban su Abubakar su Umar su Uthman da makamantansu Allah ya kara musu yadda da za ka ɗauki kalma ƙwaya ɗaya ka faɗa a kan inyas a masallacin dariƙa za su gane yi zagi ne a lokacin idan sun ce wannan da ake faɗa a kan su mu'awiya ba zagi ba ne a ɗauki kalmar a juya a kan inyas a faɗa a mumbariyar dariƙa sai a ce ai ba zagi ba ne kun ce ba zagi ba ne kai ka a kai ma kan inyas a faɗa a kan ɗahir boci ko wani daga cikin shehunansu da ke raye ko mukaddimansu ga abin da za su da haka waɗannan yan ɗariƙa na najeriya babu makawa akan tabbatar da cewa suna da aƙida irin ta 'yan shi'a dangane da zagin sahabbai inna ma adalcin da za musu shine sun fara ta ne a matsayin wai suna bayan izala haushi asali ba aƙida su bace amma tun da ɗariƙa dama kamar bola ce zan ka je bola babu abin da ba za ka gani ba wani ana yake samun kuɗi mahaukaci ana yake ci abinci ko za ga dabbobi anan suke su suke kalaci da haka komai akwai a to haka ɗariƙa take duk abin da kowa ya ga dama ya kawo inda ya iya shigar da shi da ƙarfin tsiya ya shiga cikin gidan ɗariƙa to ya zama ɗariƙa kalla da kyau ka gani da haka bata da bata da code of abin nan eh, eh, eh, practice a ce ga yadda ake yin ta duk abin da ka kawo da sunan ƙaunar manzo Allah za su karba duk abin da ka kawo da sunan girmama waliyai za su karba shi yasa take ta canzawa kullum tana da dynamism tana da canje-canje a yadda take to karkashin haka ne har suka shigar da aƙidar zagi da aibata sahabbai da aƙidar recognition ga waɗanda suke aibata sahabbai wani zindiki a nan kaduna da ake cewa maraya ya fito yana cewa wai shi bai ga aibin zazzaki ba a kwanakin nan da ake wannan fitintunan tsakanin 'yan shi'a da mutanen gari wai bai ga aibin zazzaki ba wai shi ya tattauna da zazzaki ba ɗaya ba ba biyu ba wai bai ga aibin shi ba ma'ana zagin aisha da abu huraira da abu sufiyana da tsinewa mu'awiya da cin mutum sayyidina abubakar da umar da yin ƙarya duk waɗannan a cikin addinin Allah ba aibi ba ne? babu shakka wannan zindiki ne jama'a babu makawa akan wannan kalma game da shi ƙarya yake munafikin Allah ne amma ya ga aibin ɗan wahabiyya masu cewa a bauta wa Allah shi kadai kada abu shugunai ya gaibin su ina fata mun gano nan jama'a da haka in aka zo labarin tarihin yan ɗarikan Najeriya dole a sa a cikin akidinsa akwai zagin sabai ga wani zindikin nan shi ma a Kano dan gidan Nasiru Kabara shi ma kullum ba shi da aiki in ban da cewa sai ya kai Muawiya da Amr dan Asuta shi ne wanda ake cewa Abdul Jabbar ya ce yan wuta ne su ta hanyar hadisin ƙarya to kaga duk waɗannan yan ɗarika ne kuma da aikin da suke kenan da ka ɗariƙan najeriya da shi'a abu ɗaya ne ina fata an fahimci wani jama'a musamman dangane da aibata sahabbai da ƙoƙarin wai dole sai an bai wa ahalus suna da sauran musulmai haushi tunda ahalus suna suna da wala'i ga sahabbai suna jin damuwa idan an aibata sahabbai to bara a aibata su sai ku jira hukuncin da Allah zai muku kuma gashi nan kun fara gani daga kan su waɗannan zindikan su zaki tun a nan duniya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi karfin aibatawa mutum ya aibata su kuma ya zauna lafiya wallahi sun fi karfin haka haka tarihi ya gwada tun ba yau ba duk waɗanda suka mai da addinin su cin mutuncin magabatan nan na farko to su jira sakamakon da Allah zai musu imma adilan wa imma hajila Allah ya tsare mu a takeice malam yake cewa wa ghairiha da wasu abu daban umuran ukhra suka kirkiro wasu abubuwa daban mimma ya karahu Allahu wa rasuluhu daga cikin abubuwan da Allah da manzon Allah suke ki wa qadru ya an Fatima bint al-Husayn an ruwaito daga Fatima yar Husaini jikar ainihin Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda an abi hal Husayn ibn Ali radiyallahu anhu daga mahaifinta Husain dan Ali Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala tace wa Husaini ya ce daga Aliyu aliyu ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya ce man usiba bi musibatin wanda duk ya da wata jarabawa ta mutuwa da aka yi masa ko wani tawaya arziki ko rayuwa fa zakara musibatahu ya ambaye tuna musibar tasa fa ahdasa istirja'an sai ya marmari ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana duk sanda ya tuno musibar wa in taqadama ahaduha ko da zamani ya yi tsawo bayan shekaru da yawa ka Allahu lahu min al'adari mislama yau mausi mislaha yau mausi ba. Allah zai rubuta mushi irin ladan da yake baiwa wanda ya istirja'i sanda aka yi abin ya faru ma'ana ko da bayan fitinar ta wuce jarabawa da Allah ya maka ta wuce idan da duk ka tuna don ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi ce za a rubuta maka lada irin wanda ake ba mutumin da ya san sanda yake cikin ainihin fitna wannan hadisi alimamu imamu ibn maja shine ya fitar da shi a cikin littafin shi a sunan har haka nan ma ahmad ya fitar da shi sai dai da shi da'ifi ne kwarai malam muhammad nasiruddin albani a cikin littafin ad a cikin lamba ta ɗaya ya tabbatar da raunin wannan ainihin riwaya wallahu ta'ala ala sai dai kamar yadda muka sani yana nan a cikin umumin cewa istirja'i a lokacin musiba abu ne tabbatacce a cikin sunna a cikin hadisi da ainihin bukhari ya fitar cewa duk mutumin da aka ya samu wata musiba in yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajrini musibati wa akhlif khairan minha Allah zai canza mishi da abin da yafi wannan alkhairi Allah ka samu dace fatadabbar malai ce tsaya ka kula da wannan ka natsu kaifa rawa misla hadha alhadisi al-husainu radiyallahu anhu kaga yadda a ce husaini da kai shi ne ya roto irin wannan hadisin wa anhu bintuhu allati shahidat masabahu da kuma yarsa din nan wadda tana wajen tana daga cikin mutanen da suka shaida wannan bala'i domin ya tafi dama da 'ya'yan shi da matan shi da dukkanin ainihin zuriyarsa wa amma ittikhadu amsali hadhihi al-ayyam ma'atan ma'atin yace rike waɗannan ire-iren kwanaki kuma a matsayin kwanaki na taruwa kwanakin taro ma'atam shi ne duk wani abu da za a yi na anniversary a taru don tunawa da wata rana a ranar ta zagayo tunawan na alkhairi ne ko na sharri shi ake cima ma'atam taruwan tunawa da ran da aka ba najeriya yanci ran da aka kashe saddauna ran da aka gama yakin duniya na biyu ran da aka kai hari September 11 duk waɗannan ma'atam kuma duka bidi'o'i ne jama'a ba addinin Allah bane falaysa hadha fi dinillahi fi dinil muslimina wannan baya cikin addinin musulmai sam bal huwa ila dinil jahiliyyati aqrab wannan yafi kama da addinin jahiliya happy birthday happy kaza happy kaza dai yafi kama da addinin jahiliya bai kama da addinin musulmai ba thumma fawwatu bidhalika ma fi sawmi hadha al-yawm min al-fadl sannan suka ainihin wato kawarwa da kansu sanadiyar wannan tunanin sai suka yi wa kansa asarar abin da ke cikin azumin wani rana na falala za ka ji ɗan shi a zindiki yana cewa wai musulmai suna koyi da yahudawa suna azumi rana ashura saboda ai yahudawa ne ke azumi rana ashura yanzu wannan suka ce kai tsaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ne ya faɗa ya ce mu mun fi kowa cancanta mun fi yahudawa kusanci da annabi Musa mu ya fi kamata mai azumi an jima kuma kaɗan sai ce zai maka hujja da wani hadisi a cikin bukhari don tabbatar da bid'a sa in ka faɗa mishi wannan kuma ya ce a to wani irin addini ke na wannan jama'a na sarrai wanda duk ya faɗi wannan magana to yana suka ne kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya tabbata manzon Allah yayi wannan azumi kuma ya umarni da a shi kuma yana sana'a kan cewa yahudawa suna yi kuma kai dan shi a yanzu kai ne zaka yi wani takama da koyi da yahudawa cewa yana koyi da yahudawa wanda ku kowa ya sani dama yahudawan cikin musulmai ne tara ku ta yahudawa jana'izar ku addinin take-taken ku al'adun ku alliance ɗin ku da yahudawa jama ba ku ganin duk irin bala'in da ake yi a duniyar nan da irin haɗarin da ake kalla na wasu ƙasashen da suke tasowa suna so su yi barazana ga super powers amma waɗannan kafirai alliance suke haɗawa da iran saboda iran ƙasar kafirci ce kama amerika yadda ake zabga kafirci a amerika haka ake zabga shi a iran don da yahudanci da addinin shi'a duka abu ɗaya ya sa ƙasashen musulmai irin libya irin iraki irin misra waɗanda ma ba su kai iran ƙarfin makamai da tattali ba yanzu yasa suka tsole wa amerika da ingila da faransa ido saboda musulmai ne a wajen me yasa suriya ta tsokale musu ido sai da aka yi fata-fata da ita me yasa ana ji ana gani su bashar asad suna kashe mutane rasha tana harbo makaman kare dangi cikin talakawa a muhayyama muhayyamat ɗinsu da asibitoci da wuraren da ake tara 'yan gudun hijira amma ba wanda yake magana me yasa saboda duk musulmi ne ake kashewa musulmi ne ake kashewa amma yanzu da zaran an ji wani abu zai faru a iran ko wani abu sai kaga kowa ya sa baki duniya saboda yan uwansu ci so da haka babu wani dan shi'a da zai wani musulmi barazana cewa wai musulmi na kama da yahudawa mu musulmai na daga cikin aqidan mu kyamar yahudawa wannan karatun gaba ɗayan shi aka aka gina shi kyamar kafirai daga cikin su akwai yahudawa su ne ma na farko a cikin lissafi ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim walad dhalin su waye al maghdubi alaihim yahudawa kullum musulmi sai yayi wannan addu'a akalla kafa 17 a sallolin shi kawai in ma sallah kadai yake baya wani garatu yana addu'a Allah karka sa ni a tafarkin yahudawa dan shi'a kuwa duk wanda ya san shi ya san baya sallah in ka ga yayi sallah to yayi ta ne saboda taqiya da munafunci ya ga ana yi a nan garin zare da suke dauka headquarters su babu masallaci kwaya daya na yan shi'a wala na salawatul khamsa balantana na juma'a balantana na idi ba su da shi har wannan cocin da aka rushe husainiya babu masallaci a wajen hatta da irin wanda ake a gidan mai ko gidan masu kudi a ce Allah gana ka babu mu mun gani ne mun sani ne ba wai labari ake bamu ba gidan zaki babu masallaci a kofar gidan shi duk wani malami da ke garin nan zaka ga masallaci a kofar gidan shi inda yake sallah da karantarwa da tarurruka kowane malami sawa'un na sunna ne ko na bid'a haka aka gada a ƙasar nan duk wata cibiya ta addinin musulunci sawa'un makaranta ce sawa'un wurin musabaka ne wurin tarurruka ne kai a nan arewacin najeriya wani akita take gaya mun cewa hatta da gidajen mai component ne na bangaren gidan mai cewa dole a yi masallaci saboda al'adun mutanen wajen kuma kan ya aikace kusan hakan amma gidan zazzaki da aka rusa a gyalle su babu babu masallaci a wajen babu musalla ko babu koda fili da aka keɓance ana sallah Eh, wancan lambun azaba da suka yi a can dambo babu shi ma ko ina babu sannan mutane magana wai ku ba yahudawa ba ne sai dai ku gama waɗanda ba su san ku ba amma yahudanci ne tsaba rage shi don dama addinin abulai ɗan saba'i ne al-yahudi ina fata mun gano wannan zama da kyau Allah ubangiji ya tsare mu daga bala'i da sharri irin na waɗannan bidiyoyi da suka kunno kai cikin musulmai malam yace wa ahdatha ba'd an-nas fihi ashiya mustanada ila ahadith mawdu'a sai aka samu kuma wasu bangare na mutane suka kirkiro wasu bid'o'i suka dogara da hadisan ƙarya la asla laha hadisan ba su da tushe misli fadl al-iktisal kamar cewa akwai falala a dinga yin wanka ranar ashura aw takahhul da sanya tozali aw musafaha da falalar gaisawa rana ashura duk waɗannan hadisai ne matattu hadisai ne na ƙarya malam ibn taymiya ya tattara su yi maganganu a kansu a cikin majmul fatawa mujalladi na 25 sai ku koma can ka karanta duka ya tattake su gaba ɗaya waɗannan hadisai yace wa hadhihi al-ashya'u wa hawiha waɗannan abubuwa da ire-iren su min al-umuri al-mubtada'a kullaha makruha daga cikin abubuwan bid'a gaba ɗayan su makruhi ne abin kyama ne bid'a ne wa mal mustahabbu sawmu kadai abin da yake ibada ranar ashura shine yin azumi bakin ciki haramun ne bid'a ne yin farin ciki yin cika ciki sallar gani awon shara wane ne duk wannan abubuwan da ake duka bid'o'i ne ba addinin Allah bane azumin ne kadai addini وقد روي في التوسع على العيال في آثار مرفوعة على hadithu ibrahim ibn muhammad ibn al-muntashir yace an ruwaito kuma wasu hadisai da suka zo aka ɗaukaka su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi waɗanda suke bayani akan cewa wai a dinga yalwata wa iyalai bayani akan cewa a yi cika ciki kenan an abihi daga wannan mutum mai suna muhammadu a ibrahim dan muhammadu dan muntashir daga baban shi qala ya ce balagana annahu mun samu labarin cewa an ce wai annabi wai ya ce wai man wasa ala ahadihi wanda ya yalwata wa iyalansa yau ashura a ranar ashura wasa Allahu alaihi sa'ira sanati Allah zai yalwata mashi tsawon wannan shekara wannan hadisi ne daga jikin maka san matacce ne ballag ne an ce wai an ce babu isnadi cikakke hadisi ne munqati rawahu anhu ibn uyayna ibn uyayna ya rawaito shi daga wancan mutum wa hadha ballaghun munqati'un la yu'rafu qa'ilu wannan hadisi ne ballagi na ƙarya mai eh, guntsirarren isnadi ba a san wa ya faɗe shi ba wal ashbahu anna hadha wubi'a abinda zaka ce kawai yafi kama da gaskiya shine wannan hadisi an kera shi ne na ƙarya ne yaushe aka kera shi lamma zaharatul asabiyya bainan nasiba war rafida yayin da aka samu wato gaba da bala'in ainihin kyamar juna ta bayyana tsakanin 'yan nasiba su ne yan bid'a masu zagin ahlul baiti wanda su ma ne kaman bata yan shi'a wal da su da yan shi'a masu zagin sabai wasu yan bid'a ne musamman mutanen ƙasar sham wai su kuma sai suka zama yan siyasa addini galibin su yan siyasa ne saboda suna goyon bayan gwamnatin da take ci a lokacin ta banu umayya sai su dinga zagin abokan hamayyan banu umayya waɗanda kuma lil asaf sai zama abokan hamayyan ahlul baiti sai abin ya kuma kawai kamar jam'iyyar siyasa da jam'iyyar siyasa to su ma sai suka dinga kera ƙarya suna yin bid'o'i wanda suke countering bid'o'in yan shi'a suna muƙabalantar bid'a yan shi'a amma shi dan shi'a yanzu ka ce nasu ba to mu yake nufi mu musulmai mu ba nasu ba bane mu musulmai ne mu ahlus sunna ne mu salafiyya ne mu aljama'a ne amma akwai yan bid'a irin ku ya ku yan shi'a masu suna nasu ba mu ma muna kyamun su muna cewa abin da suke ba daidai bane yadda kuma abin da kuke ba daidai bane da ku da su Hassan ne da Husaini wajen bid'a suna yin wannan ku kuna yin waccan galibi ba mu da su a nan kwata-kwata walillahi alhamd waɗannan yan bid'a sai ya zama sun kirkiri hadisai na ƙarya waɗanda suke nuna tunda da yan shi'a na bakin ciki ranar ashura su kuma bari su fara addinin farin ciki ranar ashura shi na daga cikin kuskure abinda wasu musulmai suke yi shine idan yan shi'a suna sanya bakin tufa rana ashura sai wani ya ce da gangan shi kuma sai ya sanya fari don ya saba musu to wannan ma nasibanci ne kawai ka ci gaba da rayuwarka kawai yadda ka saba babu wani kirdadan sai na yi wani abu da zai alamta ni ba su bane a duk abin da za ka yi ka yi shi kawai normal ina fata mun gane wannan to yanzu kaga a nan kasashenmu shekaru talatin da biyar baya har zuwa shekaru ashirin baya ma dukkaninmu mun saba da cewa rana ashura ranar cika ciki ana cewa duk wanda bai cika cikin shi ba ranar za a cika mashi da wuta ranar kiyama iyayenmu da kakanninmu Allah ya gafarta musu haka za a je a yi cefa ne na musamman a zo a yi ta abinci mutane wani mai ya a yi ta nishi da kyar dan tsoron wuta ba wanda ya san cewa nasibinci yake ba lokacin ma ba a ma san addini irin da aka san shi za ka san nan ba da kaga ko da ake shi a nan ƙasar ba da suna subanci ake shi ba al'ada ce saboda waɗannan hadisai na ƙarya sun fi yaɗuwa a ƙasashenmu fiye da na gaskiya a wancan lokacin mutane suna yi da tunanin addini suke ba za ka tume su waɗannan da cewa rasu nasu ba eh, ne ko makiya jinin manzo Allah sallallahu ne don a wancan lokacin ma wani ma bai san annabi na da wani jika mai suna Hussein da aka kashe ba wani ma bai san haka ba ko da yana jin ana cewa hasan da Husaini jikoki manzo Allah iya abun da ya sani akan su kenan al-ism da ya rufe huwiya bai san su waye su da ya tarihin su ya shaka haife su duk ba san wannan ba ina fata mun gano da ke jama'a don haka waɗannan 'yan nasiba su ne suka zo suka kirkiro irin waɗannan bidiyoyi fa inna ha'ula'i takhadhu yawma ashura ma'tama su ma sun mai da ashura biki fa wada ula'ika fihi asaran sai suka kirkiro hadisai ta wasu a fihi wanda suke hukunta a yalwata wa iyali a ciki wattikhadhihi idan a da ashura ranar biki wa ma batil duka biyun barna ne yin baƙin ciki ko yin farin ciki ranar ashura duka barna ne wa sabata fi sahih muslimin an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala ya tabbata a cikin littafin al-imam muslim Allah ya kara mishi rahma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa sayakunu fi saqifin kazzabun wa mubirun za a yi wasu mutane guda biyu a cikin banu saqif su ne ainihin mutanen tsa'ifa kenan a ƙasar Saudi Arabia kazzabun za a yi wani gagarumin makaryaci a cikin su wa mubirun da wani mai zubda jini shine ma'anar mubir al-mubir shine mai kisa mai halaka mutane fa kana al-kazzab sai zama makaryacin da ya zama shine annabi alaihi salam ya ishara ya zuwa gare shi shine al-muqtaru Ibn ubayd akwai muqtar Ibn ubayd as-saqafi muqtar dan ubayd dan mas'ud dan amr as-saqafi daya daga cikin wato ɗan shi'a ne waɗanda daga baya suka zo hayyar da awa annabta ma kana ya tashayya ulil husain da ɗan shi'a husaini ne sun ma a kaziba sannan ya ƙirƙiri ƙarya ya bayyana ta waliftira'a da shaci faɗi alallahi ga Allah maɗaukin sarki ya zo ya ce shi bayan ya bi husaini ya zo ya bi mus'abu ɗan zubair bayan da aka kashe mus'abu ɗan zubair ya ce shi annabi ne shi kaza ne daga baya ma ya da awa allantaka haka aka yi tafatana da shi aka kashe shi muktar ɗan abi ubaid kenan wa kana ya kashe ya ulil husaini sun ma zarar kadi ba wa liftira alallahi wa kana fi hal hajjaj ibn yusuf shi kuma mai kisan shi ne hajjaji ɗan yusuf wannan gwamna na banu umayya wa kana fin shirafin an aliyin wa shi'ati shi kuma yana daga cikin nasu ba masu kin na ali da jama'arsa wa kana mubiran hajjaji ɗan yusuf ya kasance mai zubar da jini ne kamar yadda aka sani Don har kwatanci ake da shi ana cewa Allah ka tsare mu daga takobin hajjaju da harshe ko alƙalamin ibn hazmin hajjaji dan yusuf gwamna ne na banu umayya a kasar iraki kusan shekaru ashirin da wani abu yana wannan mulki a zamanin ainihin abdulmalik dan marwan har zuwa zamanin hishamu dan abdulmalik ya yi kisa ya yi yanka ya yi eh, saba a kashe mutum ya kama dukiyar shi a kulle a yanka babu abin da bai ba an kana so ga tarihi cikakke sai kuma cikin tafin sirar alamin nubala na malam zahabi ya daga cikin mutanen da suka mishi adalci wajen tarihi dan bai rasa alkhairai ba amma dai ya shahara da zubar da jini ya shahara da jabbaranci shine kuma ya kawo makka hari zamanin mulkin abdullahi dan zubair ya halasta wa shi kasan makka ya wurgi ka'aba da majaujawa mai wuta suka hatta kama da wuta ita kanta ka'aba suka shiga suka yi kisa daga baya kuma suka gyara ka'abar suka mata filasta da siminti suka rataye eh, gawon abla dan zubair a ainihin wato a sama har ta rube ta fara wari duka suka mashi irin wannan wulakancin da bai kamata yawa musulmi ba ordinary na sabu manzara su salama tarihi ne mai tsawo sai yan wasu koma su karanta a ainihin cikin wuraren da eh, suke maban kamar littafin albidaya wanda ya haya na ibn kasirin kamar littafin siyar alamin nubala da tarikul islam dukkanin su na limamul hafiz az-zahabi Allah ya gafarta musu gaba daya kaga waɗannan dukansu a kabila guda suke wa haula'i fihim bid'un wa dalalun kaga waɗancan shi'a kenan su muktar dan ubay a cikin akwai bid'a akwai bata wa ula'ika haka waɗannan sajjaji kenan nasu ba ko fihim bid'un wa dalalun su akwai ɓata da ɓarna a cikinsu. wa in kanat shi'a aksara kadiban wa aswa halan amma shi'a sun fi nasu ba yawan ƙarya sun fi su munin hali saboda ma shi addini shi'a shi aka fara ginawa akan ƙarya da barna din suna su ba kamar raga tafi'il ne kamar reaction ne na wasu wawaye sun sai tunda kamar yadda misali mutum ya zagi babanka yadda yaro yake sai ce shi kama kaza ya ambaci babanka ya ambaci baban ɗaya kaga shi ma laifi yayi amma me ya ja yayi saboda wancan da yayi da kamata yayi shi sai ya hakura ko to sai ya ki hakura sai zama yayi tarayya da wancan akan barna kamar da galibin yanzu muna irin wannan reaction din in wani laifi sai mu ma garin gyara laifin shi sai mu auka cikin wani laifi wanda na jin a shar'ance ko a Najeriya ai ba haka bane ko barista ba a yarda da haka don misali wani sata mu auka shi da duka har mu kashe shi ba mutane suna haka bin za a kama barawan mashin da an kama barawan mashin yanzu kafin ka ankara jikin shi ya gaya ne ko kuma an kashe shi ma aha to sai zama laifin da muka yi mu da muka yi reacting ignorantly ko ko violently ya fi laifin asalin na farkon to irin haka ne haifar da nasi ba tunda yan shi'a suna zagin sabai to bari ma mu zagi waɗanda yan shi'a ke zagi amin waɗanda yan shi'a ke kauna mun gane ne irin abin da yan dariƙa din suka yi yan dariƙa asali ba su da gaba da sahabbai yan asali su ba ruwansu da sahabbai amma tun da ahlus suna na son sahabbai to bari mu goyi bayan masu zagin sahabbai don mu ba waɗancan haushi shi ne abin da ya kai su ga wannan aƙida da ka dole sai mun kiyaye jama'a laifin da wani yayi baya justifying maka kai maka laifi baya halasta maka yin laifi ko da malaman makaranta idan yara suka yi laifi wannan bai halasta musu su duka 'ya'yan mutane kamar mun karin wani kiri bai halasta haka in yadda ake dinna har a jima yaro ciwo duka baya justify abin da wani yayi ya sa kai laifi na san da dama zuciyoyin mu ba sa riya mana wannan duk da muka zo reacting ga wani abu sai mu ga cewa to tunda dai wani ya riga yayi to shikenan yanzu duk wata alfarma da yake da ta halasta a taka ta ba daidai bane wannan shi ya kawo addinin banci da aka addini ne na wawaye shi sa bai kai ko'ina ba kusan yanzu sun kare sai yan kaɗan amma su yan shi'a da yake da gaske suke addinin aƙida ce a wurinsu shi sa har yanzu akwai raguwan ainihin shi'anci a duniya gashi nan ya yaɗa a ƙasashe da dama a nan afirka a asiya musamman can abinda ake cima a asian subcontinent ƙasashen pakistan da india da afghanistan da makamantansa za ka yi mamakin wannan wuraren shi'a ta yaɗu a wuraren nan fiye da yadda kake tsammani hotunan da kuke gani da ma wanda za ka ga mutane suna yayyanka jikinsu da nan galibi mutanen wannan ƙasashen mutane suna shiga suna taka wuta har ta mutu galibi indiyawa ne da pakistaniyawa da tunanin suna addini haka kuma ta yaɗu a nan afirka nan kudancin sahara kasashen najeriya yanzu kuma abin takaici tana yaduwa a kasashen da suka gaza najeriya a wayewa musulunci irin nijar irin ghana irin kwatano burkina faso duk waɗannan abin nan west african countries din nan yanzu shi'a tana shigansu kamar ta yada a cikin ƙauyuka da suke kewaye da biranen arewacin najeriya wannan duka bala'i ne jama'a kuma mas'uliya ce akan ahlus sunna su miƙe su ta karantarwa su ta ainihin wa'azi da gaya mutane tarihi da falalar sabai da asafi shadid wannan ya karanci sosai a cikin ahlus sunna Mun ga damuwa da wa'azin mako wa'azin wata wa'azin ƙasa wa'azin jiha waɗanda la ta'udu bi Kabiru shay'in ba ta da wata fa'ida a yanayin da ake dan zaka je ka dawo kai ma baka san da me ka karu ba saboda malaman kawai kowa zai roye amore ne kawai in an je ba za a koyar da sallah ko azumi ko zakka ko aikin haji na dubba biyayya iyaye yadda ake ainihin karatun alkur'ani dubba za a koya mutane waɗannan wanda ya sa amfani su a cikin aikin su na addini amali ba ba za a koya musu abin da zai kare su a tunanin tunaninsu na musulunci ba aqida su game da Allah aqida su game da Allah sallallahu alaihi salama game da alƙur'ani game da sahabbai duk ba za ka ji wannan ba da aka sai zama mutum ya je ya dawo bai ƙare da komai ba ya ɓata kan shi lokaci ne kawai ya sha hayakin banza da iskar banza su ko malaman sun zo mai za su kawai tamori yan tamori ne kawai su ci su sha su hau mumbari su faɗa abinda suka ga dama su kuma su kwanciyar su a hotel in gari ya waye a ba su dikinin su su ƙara gaba a sallame su da duty ne mana sun zo duty dole a ba su duty travel allowance duty inda ka san ma'aikatan gwamnati har ne suke yi cewa sai an ba su kaza sai an ba su kaza sai an ba su hotel iri kaza yaushe yaushe za su daina yin wannan irin wa'azin ba su daina ba waye ka taba gani mai zuwa wa'azi shekara talatin bayan da zama malami a sanadiyar zuwa wa'azi inda ban taba gani ba wanda za a ce wannan wa'azi yake ta zuwa duk mako yanzu ya zama malami shi ma yana hawa mumbarin in ka ga wani hawa mumbarin sai dai yaje can wani wuri ya samu karatun shi sudan ko saudiya ko misira ko malaysia ko kano ko zaria an allah ya mushi fatahi wani ya buɗa ne ya shiga sai ya ga shi ma hau da shi mumbari hatta da alaran shi ma zuwa yake wani waje hadatu qur'ani sannan ya dawo mun bar babu wanda yake koyan abin da yake a wajen kawai sai mu kawai yan mahabba wa dabba muna ihu ko muna kabbara haka za mu kare wannan bai dace da tabarkin ahlus sunna ba duk duniya babu ahlus sunna suke haka sai Najeriya duk duniya babu inda ahlus sunna suke haka sai Najeriya ahlus sunna ne suke karantarwa tsara tarurruka na wa'azi a bisa tsari da seminoni da workshops da retreat in ka je ƙasar saudiya haka kullum aiki kullum masallacin manzo Allah sallallahu alaihi masallacin makka akwai malamai suna zaune ba su da aiki sai karantarwa haka sauran masallatai haka kuma koyaushe zaka ga sanarwa za a yi taro a wuri kaza za a yi samina a wuri kaza za a yi lacca a wuri kaza za a yi workshop ga ta za a koyar da kiran sallah wani ka jima'an ce za a koyar da ka'idojin da suka shafi musalar hadis ne wani magana akan aƙiƙa wani magana akan al'arshin Allah wani alamun tashin kiyama wato da zai isra'in ma'alumat zai ƙara maka ilimi su ake duk duniya ta halin suna suke amma a Najeriya ne ake wannan hayaniya kawai zama saboda mu Najeriya ƙasa ce ta musamman komai namu daban ne komai namu ba irin na mutane bane ka annana ummatun gariba yani wa wa wa munharifa anil anil anil an suluk insani kamar mu al'umma ce take daban wadda kuma take tsarin ta ba irin sauran ɗan adam bane shi sa ga yinan shekara da shekaru alu suna hayan da a guda su har yanzu kawai suna ta ai gaba ai baya ne babu babu ci gaba wanda zaka gani a ilmanci in ba a wurare irin ɗaiɗaiwa haka da wasu malamai ɗaiɗai suka kakkafa ba irin su malam albani na umar gari Allah ya gafarta mishi irin su malam ja'far yanzu kuma kace irin su malam sani umar rijiyar lemu da makamantansu wanda suka zauna daga sai suna karantarwa to a irin nan ne kuka zaka ga an samu abin da ake da wane ne ma wa na nafsin mushahin ne gaba da ɗanuwan shi an fasara shi daga cikin haka ko mai bid'a ko wanda ya kawo wani abu a cikin addini wanda ya lalata addinin musulmai ko mai tada fitina da ana fasara shi haka shi ne mushahin daga shahana cika ya zo ya kawo barna ya dagwalgwala addini to gaba ta daga sabon ke dagwalgwala addini kawo bid'a kawo rikici sawa rikicin wata sabuwa aƙida ne ko rikicin shugabanci ne ko rikicin neman girma ne mutum ya kawo yana cikin mushahana wa qatil nafsin da wanda ya kashe kai to waɗannan biyun su kaɗai ne wanda ya kashe rai kai ko su biyu ne Allah ba zai gafata ba na daren wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadin da malamai sun inganta shi daga cikin sa akwai Malam Albani Muhammad Nasir Din in ba na manta ba cikin as-sahiha lamba ta 1144 ya inganta wannan hadisi cewa ingantacce ne to shine abinda ibn taymiya ke ishara cewa an samu hadisi wanda ke nuna cewa daren na da falala amma iyaka falala kenan ba a ce to kenan a tashi a yi ta sallah ko a fito masallatai a kunna fitilu a yi ta kuka ko makamanta haka ba wa in wa anna min as-salaf man kana yakhsabuha yakhsuha bi salati fiha kuma an samu wasu daga cikin magabata wanda suke yin wata sallah ta musamman a ciki wasan shahari sha'abana kad ja'at fihi ahadithu sahiha sannan azumi a cikin watan sha'aban a ranakun sha'aban wannan kam ya tabbata hadisai sun zo cewa babu wani wata da annabi ke yawaita azumi banda ramadana kamar sha'aban da ka sha'abana wata ne yana da falala wa min al-ulama'i min as-salafi min ahli al-madina daga cikin malaman farko daga cikin malaman madina wa ghairihim min al-khalafi da wasu malaman baya man ankara fadlaha akwai wanda suka ce ƙarya ne ba ta da wata falala wata ana fil ahadith wari da fiha suka soki gaba ɗayan hadisan ka hadisi inna Allah yaghfiru fiha li akthara min adadi sha'ari ghanami kalbin kamar hadisin da aka ce wai annabi alaihi salatu wasalam ya ce Allah a ranar zai gafarta wa halittunsa fiye da adadin gashin awakin kabilar banukan wata kabila ce mai yawan awaki kama a ce gashin shanun bararoji ko ko tumakan bararoji sau da an san suna da yawan tumakai misali ko to wannan dai kam shi ne inganta ba jama'a wannan hadisi al-imamu dawar kutani ya fitar da shi a cikin kitabul ilal kuma ya tabbatar da rauninsa haka malam mai littafin shaukani mai littafin alfawaidul majmu'a da littafin tafkatul mawdu'at ta al-katani duka sun tabbatar da raunin wannan riwaya lakin allazi alaihi kasirun min ahlil ilmi au aksari sai dai abinda mafi yawan malamai suke a kai ko kuma da yawa daga cikin malamai min ashabina daga cikin yan mazhabinmu ala wa ghairihim da wasunsu ala tafdiliha sun ce daren na da falala wa alaihi yadullu nassu ahmada li ta'addud a ahadith ware warida fiha magana da imamu ahmad yi tana ishara zuwa ga tabbatar da falala ga watan amin eh ga watan sha'ban saboda dalilan da suka zo daga cikin kamar da aka ambata wa ma yusdiqu zalika min al-athari wa ma yusaddiqu zalika min al-athari as-salafiyya da abin da ke gasgata waɗannan hadisai daga cikin ayyukan magabata wa qad ruwiya ba'd fada'ilaha fil masanid wa sunan an ruwaito ma wasu daga cikin falalolinta a cikin littattafai musnadai da kuma sunan sunan wa in kana qad wudi'a fiha ashiya'u ukhra duk da yake kuma an kera wasu maganganu na ƙarya an danganta ma wata fa amma saumu yawmin nisfi munfarida fala asla yin azumin ranar sha hudu ga watan rajab shi kadai to wannan bai da asali ba addini bane bal ifraduhu makruhun abun kyama ne wa kadhalika ittikhaduhu mawsiman haka mai da shi ranar biki kamar da yan shi'a suke suna da bikin da suke a wannan rana tusna'u fihi al-at'ima a dafa abinci wa tuzharu fihi zina ayi kwalliya huwa min al-mawasim al-muhdatha na daga cikin bukukuwa waɗanda suke na bid'a da aka kirkiro allati la asla laha wanda da asali wa kadhalika ma qad uhdisa fi laylatin nisf haka abinda aka ƙirƙiro a daren goma sha hudu daren sha biyar min al-istima'il am a tare ga baki ɗaya, lissalatil alfiya Ai sallah ad-dubniya sallah ce da ake karanta kul huwallahu kafa dubu a cikinta. ta fil masajidil jami'a a masallatan juma'a za a yi ta sanarwa a lokacin a ce to za a yi sallah a wuri kaza da wuri kaza kamar da ka sana sanarwa idi za a je a tare liman ya ta karatun kulhuwa ana kirgawa sai an yi kafa dubu wa masajidul ahya'i da masallatan anguwanni wadurubi da masalatan kan titina masalatan da ke kan titi haka bakin titi kaza bakin titi kaza wal aswaki da masalatan kasuwa duk a taru fa inna hadha listima'a wannan taron da ake li salatin nafilatin dan yin wata sallah ga ta nafila ce muqayyada bi zamanin wanda ake yin ta an yi kaidin ta da zamani sananne wa adadin da yawan rakawoyi sanannu wa qadarin da abin da aka lissafa kwatankwaci min alqira'a cewa ga abin da za a karanta lan yushra ba shari'a bane makruhun abin kyama ne fa innal hadith alwarid fi hadhihi salati fi salati alfiya hadisin da yazo game da wannan sallah ɗaya dubunniya mawdu'un hadisin ƙarya ne da ittifaqi ahli alilm bil hadith gaba ɗaya malaman hadisi sun hada akan ƙarya ne hadisin karanta littafin la'alil masmu'a na malam suyuti da littafin alfaid majmu'a littafin tabiinul ajab duka sun tabbatar da ƙaryar wannan hadisi wa ma kana hakaza la yajuzu istihbabu salatin eh, bina la yujibu la yajuzu istihbabu salatin bina'an alayhi wanda al'amarin shi hadisin da ya zama al'amarin shi haka ne na ƙarya ne bai yiwuwa a ce ga wata sallah da ya kawo ta zama mustahabbiya wa idza lam yustahab fal amal al muqtadi li istihbab li istihbab makruh idan ya zama ba a ce sallan mustahabbiya bace to aikin da ke jawo a yi sallar shine tunanin cewa yau dare ne na musamman mai falala shi ma abin kyama ne walau su ga an na kulla lailatin laha nau'u fadlin to hasu bi da za a ce e a ɗauka duk wani dare a shar'anta cewa duk wani dare da yake da wata falala to dare ne da za a yi wata sallah a cikin shi mubtada'a ta bid'a ya ji ta ma'ulaha a tare a yi lakana yuf'alu mislu hadhihi as-salah aw azyada aw anqasa to da za a dinga yin sallah irin wannan ko tafi wannan yawan qul huwallahu ko ta gaza haka lailatai da eid da daren karamar sallah da babbar sai a zo a yi sallah mai raka'a kaza qul huwa dubu biyu misali ko qul huwa ɗari biyar haka ranar babbar sallah daren babbar sallah da ta arafa haka daren arafa kama anna ba'da ahlil biladi yuqimuna mislaha awwal lailatin min rajab kamar yadda wasu mutanen wasu garuruwan su kuma suna yin sallah mai raka'a da za a karanta wato kulhu ƙafa kafa dubu a farkon watan rajab su kuma suke kama a ƙasar misra kenan wa kama balagani ibn timiya yace kamar da labari ya iske annahu kana fi ba'd a wasu alƙaryu an samu mutane yusalluna suna yin sallah da adal maghribi kullum bayan an yi sallar magariba kuma sai a miƙe a sake yin salatan wata sallah misal al kamar sallar magariba raka uku fi jama'atin a cikin sallar ju'a cikin jami'i ha salata birrul walidain suna ce mata sallar biyayya iyaye da an gama magariba sai a sake miƙewa a wata raka uku wa kama kana ba'dun nasi yusalli kullu lailatin fi jama'atin salatul janaza kamar yadda kuma a wasu garuruwan su kuma idan aka gama salloli gaba ɗaya an yi isha sai kuma a yi miƙe a yi wata sallah sallar jana'iza ce ta kuma ana ganin ya isa haka